La motion de défiance donne obligatoirement lieu à la tenue d'une session extraordinaire. A nan magajin gari Hassan Saidu da kansa ne ke karanto wa kansiloli wasikar gwamnan na Yamai da ke jan hankulan su cewa wa'adin mako biyu da dokokin tsarin aikin ƙananan hukumomi suka kayyade domin tantauna shirin tsige magajin gari daga sa ya shuɗe tun a ranar 23 ga watan Nuwamba. Saboda haka zartar da wannan yunkuri daga yanzu wani abu ne da ya saba wa doka. abin da ke nufin shirin ya sha ruwa dalili kenan da aka ɗage wannan taro har zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba dama dai tun awa shigarin shigar da wannan bukata ta shiɗe magajin gari daga mukaminsa wasu makusantansa ke yi wa wannan yunkuri kallon wata makarkashiyar siyasa alaji na samu kada kusa a jam'iyyar amin amin wacce a ƙarƙashinta ne hassan sai da ya ɗare kujerar magajin garin ya mai na da irin wannan ra'ayi mutane ne waɗanda sun yi kwangila cikin lumana yanzu suka zo cikin amai-amai suka kwangila yanzu kwangila ta kare kuma za su ta cikin tarayya su yi kwangila tun da yawancin mutanen da akwai duka 'yan tarayya ne da 'yan lumana eh, wanda suka hito suka zo cikin mu kuma yau sun bar partinan namu sun ta cikin PNDS. Mu a yanda muke alliance eh, tare da eh, PNDS bai kamata a ce wanga ya wakana tsakaninmu da su ba. To amma kakakin Fendes tarayya Alhashi Asmanu Muhammadu ya nisantar da jam'iyyarsa daga wannan al'amari. Kun mu jam'iyyar Fendes tarayya adalci. Ku ɗauki kukan da talaka ke gai in shi na kwansaye suka shiya za su ɗauki mataki wannan haƙƙin su ne. Ma'aikatar magajin garin Yamai ta yi fama da yaje-yajen aiki a 'yan watannin nan ya fi a kirga. A sakamakon rashin biyan albashin ma'aikata watanni akalla biyar. abinda kansuloli suka ɗauka a matsayin kwakwalar hujjar tsige magajin gari Hassan Saidu sai dai 'ya'yan jam'iyyarsa ta Amen Amen cewa suke. Ne muna haɗi da babban murya rishin biyan ma'aikata wannan ba laihinmu ba ne, laihin gwamnati ne neman dai a shaha muna kashin kashi ne. Kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya ya ƙara ta cewa ba hannunsu a kan tafiyar ayyuka a ofishin magajin gari, saboda haka karen da ya sha kwai ta ƙare a kansa in ji Asumana Muhammadu. Zancen albashi garin ya mai meri in tsararra ce tana iya biyan albashin garin ma'aikatanta to idan meri ba ta da tsari ya kake so gwamnati ta samu kuɗi na aikin ƙasa kuma ta biya meri ƙananan meri a akwai cikin ƙasa suke biyan ma'aikatansu amma a ce meri ta garin yamai ba ta iya biyan ma'aikatanta ƙasa akwai lalata a shekarar 2013 ne hassan saidu ya haye kujerar magajin garin yamai bayan da gwamnatin nijar ta ɗauki matakin tsige zababben magajin gari umar dogari saboda zarginsa da facaka da dukiyar ƙasa tare da ciwo bashin banki da sunan gwamnati ba akan ƙa'ida ba matakin da jam'iyyarsa ta model lumana ta ce bita da kullin siyasa ne don shan kwansar ficewarta daga kawancen jam'iyyu masu mulki zargin da pnds ta sha musantawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger